laraba goma sha takwas ne ko sha tara goma sha tara ga watan jumada al'afira ko jumada al'afir hijira mazan allah sallallahu alaihi wasallam shekara 441 insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar yadda aka saba a wannan littafi na mai suna kulkul mu'min wadda الشيخ الدكتور مصطفى مراد يولف جزاه الله خير منا قبل كراتو علامات حسن الخلق علامات حسن الخلق علامات حسن الخلق alamomin wato ɗabi'u masu kyawu mun fara kirga su kamar yadda aka rubuta a cikin littafin a wace alamar sun rukuluki na daya aka ce illatul kilam kamar yadda aka yi bayani a darasin da ya gabata to karancin kilam karancin sabani da jama'a wani yana daga cikin alama na wato ɗabi'a kyakkyawar ɗabi'a kar mutum ya zama to kwata-kwata ma ba shi da aboki saboda abu na rashin wato cituwa da jama'a yawan abu da ke kawo wannan yawanci za ka samu mutum ya zama mai son kansa to kullum zai zama yana yawan fada da jama'a saboda kowa bai masa daidai ba mai mafi yawan muhammala sai zama kamar kowa bai masa daidai ba to amma yana daga cikin alamomi na ɗabi'u masu kyau kaga mafi ƙarancin kilafi a wannan sabani da jama'a da mu'amalance da ko maganganu da sauransu ko irin musayya din na yawanci mutum kullum shi sabani yake da jama'a wanda ba da rashin ɗabi'a ke kyawa inda ba mutum yana kare gaskiya ne da hujjoji na tabbas ba a kawai mutum ya zama mai yawan sabani da jama'a wannan kuskure ne ko baya daga cikin kyawawan da ke don haka karancin wannan alama ta kyawawan da ke an yi bayani tun darasin da ya wuce a kan na ɗaya har zuwa na biyu kusan da sa wasu ya zama mai kyautata adalci a cikin mu'amalarsa ga mutane zama mai insafi wani ka faɗi gaskiya a kan abun da ka sani na wato ɗabi'ar wani ba tare da karkata da son rai ko kuma wata biyan bukata taka ko wata biyan bukata taku ko wata biyan bukata ta wanda kuke haɗa kai da su ba a yi kullum mutu na da insafi a kan duk abin da zai yi wajen mu'amalantar mutane wani ya yi kuskure amma kuma alkhairansa sun fi yawa to don yanzu ya yi kuskure shi kenan kawai sai a watsar gaba ɗaya alkhairan a manta wannan ba daidai ba ne dole a zaman cewa an masa insani wani yana iya ya kyautata maka a wani lokaci a wani lokaci kuma sai zama bai samu damar kyautata maka ba mutane ba sa yin zafi wa mutane wani kullum idan ya zo yana bukatan kawai shi kan a yi masa ko a bashi ko wani abu ran da wanda yake bashi ya yi kuskure bai bashi ba to duk zai manta da sauran bashi da ya yi a baya sai zama yana cin wata zarko wani yanzu ya zama kaza wani ya zama kaza ba mamaki ba ne cikin wani hali da zai iya maka ba kai ko ka same cikin komai ma eh, ba dole bane kullun ya maka Allah subhanahu wataala ne kullun zaka je kana mai kwanciyar hankali to mutum sai kamata insani mutum idan ya zama yana yin alkairansa daidai gwargwado dole zai kuskure dole zai ba daidai ba dole zai iya yin da abu da zai samu zala ta wani guri to ya kamata a yi insani wa mutum haka na cikin maganganu yana karantar da mutane alkhairi wata nan ya yi kuskure a ita ya yashi kuskuren a bar alkhairan baya wanda duka ba ba daidai ba ne aka wata ɗin kai mutum misali ko shugabanci ko a aji ko a gari ko a ƙasa ko a jiha ko a ina za ka ga wani wata kira ya yi ƙoƙari a gurare da yawa amma nan da ya yi rashin sa'a aka samu aka aita ya haɗa aka da aka samu wannan duka ba a yi masa yin insafi cikin mu'amalar da mutum ya zama kyau mai insafi wani duk wanda zai mu'amala da su sai zama to wanda yana daga cikin ɗabi'u ne masu kyau wa tsalabi da asara yana daga cikin ɗabi'u masu kyau mutum ya ƙyale bibiyan diddigen mutum ka je ka leƙa ya zo ne ko bai zo ba kaleka ya ci ne ko bai ci ba wani idan ya tashi shi kawai lambar wani yake nema ya sani ko kuma dama ya haddace lambar wani sama da yadda ya haddace tasa na an kafa ya zaune da ya daina duba shi sai ya biya gani wannan wai ya yi kari ko ba ne ko ya yi kaza in an miƙa a sanin shi kawai na wani yake duba ya miƙa shi zo ya ce bai miƙa ba wasu mutane sun yi mitin jirgin nan ya wani ba ya ji ko biyu a wani bai yi mitin jirgin ba sai ji ko lulululu a <laughs> ce wani ya yi jirgin a yi kusan ya yi iya jirgin shi wa jirgin ya ba kamar sa gaba da shi ne "The best student kawai sai ga duba gaba wani yana yana rike abun ya wuce misali sai rike dan uwansa ga kawai an sada tana ci abun tana damunsa da sai ga yana da bibiyan wani yana daga cikin ɗabi'a mai kyau karka damu da rayuwar wani za ka mutum ya kyale bibiyan diddigen mutane wani shagonsa ya jika wani shagonsa ya yi wara-wara ba ba ruwanka da wannan wani ya yi kaza wani bai yi kaza ba kullum mutum wani za ka gashi ana cewa da zana fito ba na sai ke damuwa ba dan faculty of education ka ganshi a can medical college yana duba result duk na hawan da ya je ya gangara ya je pharmacy dubawa so da wani abokinsa da suka yi secondary tare shi a pharmacy yake sai je duba je duba ya gano masa result ya dawo da ya saboda ya ga ko ta ina a eh, ga rubutun yar zai dawo <laughs> to wannan ba daidai ba ne a rayuwar tarku tsalar da asara kawai ka sa abun da yake gaban ka kowa ka masa fatan alheri kawai ka sa abun da yake gaban ka ka yi da abun bincikiya ka zama kai da gaske kake abun da ka sa a gaba kana neman taimakon Allah subhanahu wata'ala in kai zama haka sai kawai ba ka da damuwa da wani amma nan da ka sa bibiyan kafar mutane to mutum zai sha wahala ba wani riba a ciki ko kaɗan tana daga cikin ɗabi'a mai kyau mutum ya zama to ya da wannan a ka je gidan suwa ne ka gani a ka je shagon wani ka gani a ka je gurin sana'a sai dai don ka je ka gani ko don ziyara in ka ga alheri ka masa fatan alheri wani abu wanda za ka yi wani lokaci haka wannan ba wani abu ne wannan sada zumunci ne amma ka je ka dawo ka je ka dawo duk ba wani ya tsaye mashin a ga wani da sabuwar mashin ba muna lecture da kullum da kafin ke zuwa haka kake so daidai kawai da na shiga shi da sabuwar mashin mutum kawo ni ba da kawai baban zai biya mata <laughs> a baban tsawai shi yadda da kansa

ko yana kasuwanci ko baya kasuwanci wannan duk na kamar ka ta bibiya ka ta bibiya wannan ba ta biya ce mai kyau gaskiya ya bibi wani za ga yawanci mutane masu gasa da juna akan duniya su suka fi wannan duk lokacin da ya zama kyau ba Allah subhanahu wata ba tsala bane a zuciyar mutum ɗari bisa ɗari cikin mu'amalantar mutane da yake to kullum idonsa kawai akan yayawa ne yayawa ne karwa ne ci gaba karwa ne ya kaza karwa ne samu kaza duk abin da wani zai samu ba na ka zai samu kawai nasa ne kawai allah ne ba shi to karka damu da wannan shi yasa karka damu da bibiyar a ina wani yake samu a'a a ina wani yake kaza a ina wani wannan karka damu da shi yana daga cikin a mai kyau da kuma alamomin husnul khuluq wato mutum ya zama yana yana watsi da bibiyan kafar mutane ka bibi kafar mutane tsewa mutane suna mu'amala da juna amma sai hasada ta shiga da sharrin kenan ko duk lokacin da za ka rika bibiyan ka san asalin abun da mutum yake yi ko kuma ka bibi wancan ko ka bibi wanda kuke tare ko wanda kuke nesa ko wani abu to za dole ne yan haka zai faru zai faru don in ba ciwon hasada ya shigo ba ba za ka damu da ta ina ya samu ta ina ya rasa ta ina ya yi kaza duk ba za ka damu da wannan dokar mutu ya kamata ya zama wa wancakkiyar zuciya akwai ciwon zuci abu na daga cikin cututtukan zuci mafi girma mai hana mai rusa imani cikin sauki ba kamar hasara kuma abu mafi girman hana yan uwantaka ko duk kuna tare ku ci abinci tare ku yi mu'amala tare ku je kasuwa tare ku dawo tare in akwai hasada yan uwantakan ƙarya ne yan uwantakan ƙarya ne shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ya ce wa kunu ibadallahi ikhwana farko cewa ila hasad saboda wannan babban matsalan shine hasada to idan babu hasada to lalle za ku zama yan uwan juna ka ga ko ba ba wannan kana wani mutum na nisa da kai a zama wataƙila ba ba a garin da kake yake ba ba kwa zaune a gari ɗaya amma in kuna son juna ba hasada tsakanin ku to insha Allah ta'ala zaka ga yan uwan dukan Allah yana albarka a cikin ta wani ko kuna gari ɗaya kusan gida ɗaya ko kuma makwabta sosai amma zai ga kawai yan uwan dukan ba ta da wani tasiri sosai kai ne kawai A ana dai zaune dole ana zaune dole amma akwai hasada to hasada tana da hatsari sosai ita hasada suke sa ka ga mutum ya damu da bibiyar ni a ina kaza ko yaya kaza a ina kaza yaya kaza duk hasada ke kawo wani ya sai kaza nawa ya tsaya nawa ka tsaya nawa ka tsayo nawa kai ba don wai akwai abokin kan za ku iya magana a ah, nawa ka tsaya kuna irin wa'annan ah, hulɗa ne a tsakanin kwanan babu laifi amma na bibiya wanda ya sa abu mai tsada ko ya sayi abu mai tsada a ina ya samu nawa ya samu wai nawa ake sai da wayar da na gani a hannun ne shi a kaza ne ya yi sai samu yin wannan ga shi a zuba kana cewa ya yi sai samu kai ne kake damuwa kana zuba kana cewa bai sai samu wani ya hau mashin kana cewa bai kai ya hau mashin ma gashi ya duk abu da ya ya kai wani. to kai ne kake gabe kai sai kake ka damu kana ta bibiya to wannan kuskure ne gaskiya sannan yana daga cikin abunan eh, mummunan ɗabi'u bari wannan da wasi da yin irin wannan mu'amalar yana daga cikin wanda ɗabi'u sannan wata tahsin ma ya min minar sayyiat kyautata abun da yake bayyana na kurakurai wanda kaga ya aikata kaza ka yi ƙoƙarin gyarawa ko za ka ga aiki zai shiga ba ɗaya da cewa eh, mutumin kirki ne to amma sai samu zalla wani ta iya ɗan zami sai wasu abubuwa da zahiri kurakurai ne to suke ƙoƙarin gyara su kai ina wani abin kawai yanayi ne wallahi ya kai shi ga haka abubuwa ne san rayuwa da yadda take ne sai addu'a amma wani wani a tsayayyen mutum wani ma sha Allah wa ayi ina kai dai kawai dai an samu kuskure kawai shine amma wannan abu mu ma dai na magana kawai amma wani gaskiya wani ina ba da gobe ne wannan abu ko ma kila ma ko ma dai shari'a aka masa kai ya kamata dai a bincika wannan abu a gani an yi ma da gaske ne wani zai ka kawai ka rinka tasirin abu kana ta kokari wani tun muna da gwiwa muke tare zona siri ko ko ko wani abu makamancin haka ko ko a 100 da ɗin ne wato to gasa mun samu ke tare ni ban taɓa ganin alaman wani zai haka ba ka da gaskiya ban yi wani yayi wannan abu kana tahkinin abun da gashi nan ya bayyano ah, abuna idra'ul hudur bi shubuhat ku yi kokari ku ga kun kyautata abuna zato ga mutum da yawa kun kyautata gyara aikinsa in ka mai yawan yin haka kana difa'i ga mutum ko kana difa'i ga mutuncin mutum kai ko za a yi difa'in naka mala'iku za su yi difa'in naka duk lokacin da ka ba mutum kariya wasu ilama bai sani ba sai Allah ya baka kariya a inda kake bukatan kariya baka sani ba so da ka Allah zai kare ka a lokacin da kake difa'in kake kariya ga wani to kai kuma Allah zai tsaya maka wasu rundunoni wanda za su maka kariya a lokacin da kake bukatan kariya so da ka kare bawan Allah wani ka kare mutuncinsa amma a zo a faɗi magana sai a wani ta zane ne gashi abu ka zannan ma ce dama ya san zai yi gata na ga take-takensa tun da mutum sai da mutane na ga alama kawai shi ke nan ya iza wa abu wuta ana ganin mutane ka zo ka'ida wuta ana ganin mutane da wakon kai za ka yi ba ya kai wane da na san shi kullum fa muna tare yawanci gaskiya wane kai daga maganganun wani da yadda muke mu'amala da shi ni dai ban taɓa yarda wani zai wani abu daga nan ka da lagon abu ka kashewa abin abu da nauyi abu da zafi ƙarfi amma daga zaran an kawo kawai ana ganin ku tare sai ka sai ka cinna abin wuta ko ka ƙara tura wutar ta tashi eh, ana kawace ah, wani amma gama wani ainihi na ga takin-takinsa na ga alamarsa kaza kaza kaza to kaga wannan bai bai kamata ba sai ga karshen ta kun yi laifi sama da nasa ku ci mutuncinsa ku yi ribarsa kuma karshen ta ku yi karya sama da yadda abun ya faru don jama'a a yau daga abu ya faru sai sun kara ta ƙa guda ta ƙa biyu ta ƙa ɗari akan abin da ya faru za ka samu eh abin ya faru amma ba inda an bi gaskiya da tsayin da zai wuce haka ba amma wani ya wuce saman nan in yana ba da labari kawai da labarin sa zai daga abun sama shikenan ai ta yaya tawa ai ta yaya tawa da za ka ji cikin ka ga yaya ne hakikanin abin da ya faru sai ka samu wani abu ne ba tase wani abu da bai taka kala ya kai yawa wanda za a bai kamata ma a faɗa ba abu da yawa a cikin jama'a yana iya faruwa wanda bai kai a faɗa ba sai ga wani sa'i mutum mai daraja ne amma ana tiyaya ta wani abu inda za ka bi abu sai ka samu kwata kwata bai kai a faɗa ba wani zamani yanzu lokacin rubuta a tura a abu da mutum yana daga kwance kawai yana ta ɗiban shari'a kan ya rubuta ya tura sai yari har wai umarta mutane ka tura musu ka tura mutane ka ɗebo labarin karya ka ce ya tura mutane to tasir ma ya gudu mina sayyi'at abin da ya bayyana da kuskure mutum ya kyautata shi sai dai abin da ya zama labudda dole don a dauhazar mana wane an san shirin wato mutum ne wanda zai iya kawo mutane sharri ake so a dau hazar mana a dau matakin kaurace masa ko kuma a dau matakin gyara shi ko a dau matakin yin abin da ya dace don al'umma ta samu sauki to wannan in an yi bayani don gyara ko don abu da matsala wannan shi ba laifi amma ba haka wajen kawai ne ana tare da shi kuma an san alherinsa shi ke nan kawai a ce ya ta wanda da mai kawai wannan ba daidai ba yana daga cikin alamomin ɗabi'u masu kyawun mutum ya zama to yawanci yana ba da kariya ga mutane wani masu ma'adira nemo uzuri kusan abin da ya wuce ne nemo uzuri wa mutum nemo uzuri wa mutum ya to gaskiya hanya to amma dai ina ga ila abu kaza ya tashi kaza ina ga ila abu kaza ne ya tsaye kaza ka rika neman uzuri wa mutum idan daga cikin kam ya yi kuskure amma ina ga ila ka abu kaza ne ina ga ne gaskiya wani bai kan ba zai yi wannan abun a sauran sama kawai ne ina ga yanayi ne kawai ya kai shi ga irin wannan kaza ka dai ka neman masa uzuri haka irin wannan yana daga cikin alama kyawawan dabi'u balle a ce ko malami ne ko dattijo ne a unguwa ko wani babban mutum kawai ana kawo ce ina ilimin kuma bai kai nasa ba kila ma yana da wasu ilimin mutane da suka faye wannan kila ma ka zai in wani dattijo ya ta kai kana yaro ka shekaru ka kai nasa ne kasan abin da ya sa ya haka wataƙila tajriba da yake da shi a rayuwa a kiriyar da yake da shi saboda yawan shekarunsa wataƙila ya kai shiga kaza da kaza da kaza kan kai iltibasin ma'azira wato ka nemo masa uzuri a kan abin da yi wani yana daga cikin kyawawan dalili ko abokinka in yi ma wani abu ka nemo masa uzuri da farko ka nemo masa uzuri ko iyalanka in sun ba wani abu a gida ka nemo musu uzuri tukunna ko wadda abu kaza zai sa su yi kaza wani ta'i launi wani ta'i shirme wani ta'i hankali irin na iyalai da sauransu haka ko yaro ka nemo wata uzuri sai dai in ababin ladabtarwa ababin ladabtarwa kuma dole a ɗan matakin da ya dace don kare zaman to ya lalace amma a abokinka ya ɗan yi kaza ya nemo wata uzuri sai in abun da ya bayyana cewa zagiri wannan ba mutum ba ne akwai matsala to nan kuma dole a ɗan mataki sai a ɗan mataki don nisantar sharrinsa amma in ba haka ba yana neman mutum uzuri don akwai wanda za ka ga lamarin ya fi ƙarfin uzuri da gangan kawai yake abu ko don ya cutar da kai ko don ya cutar da ku ko don ya cutar da al'umma ko don ya ma walakanci ko da shi mutunci bai da karban kaskanci ba a duk abun da kake ya sa ake bukatar ka zama tsayayye kana da dogaro ga Allah subhanahu wata'ala sannan kana addu'o'inka abun da ya samu shine naka abun da bai samu ba karkada mu shi tun ka zama tsayayye kana ne dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala to ba za ka fi kaskanci ba amma dole da ka kashe zuciyarka to za ka fi kaskanci dole ka ne kawai in kashe zuciyarka ka zama wani iri sannan za ka fi kaskanci wa ihtimalul adha wa ihtimalul adha wato mutum ya zama to mai tahammuli duk lokacin da zaka rayu da jama'a to sai kai hakuri wani zai zo kana cikin kwanci kawai ya zo kuma da aka da misali a jarar da ya gabata wani kawai shi ɗabi'a sa haka ne yana zuwa kofar tana rufe kuna kwanci ɗan jangyaɗi iya ɗan fara jiban ka wata ka yi karatu ka gaji an yi mai karfe sha ɗaya da rabi sha biyu ko wani abu wancan haka yanzu za ka ɗan huta kafin kana ɗan kwanta kawai bacci ya fara jiban ka yanzu ya zo ya buɗe kawai sai kunna da wani wani wani kawai an yau kawai da rance sai ka zuwa yanzu kar ta fara kara ya wani ka za ka gaba da ya rusa ma duk gajiyar da ka yi da barcin da kake yi da mai shi kawai haka to irin wannan dole ka yi ta hamulin ala wani sa'i za ka samu kanka irin wannan yanayi kawai sai ka rinka haƙuri ba kawai da an yi kullum sai fada ba kawai da ka ka zama da ka wani ka rinka lura da abin da kake da sauransu wani ta ka kyale mutum kawai ka kyale mutum kawai ka dan tashi akwai akwai dan darasin da zaka je ba mu ka dan yi wani tsaki sai ka juya kawai kamar ta sai ka juya kamar ta in mai hankali ne ya kamata ya gane in kana da haƙuri kana jurewa za ka mutum kawai na jin ka haƙuri ka jure ba ko yaushe sai ka yi magana ba so da tahammul al'ada wani za ka ga shi kansa kawai ya sani kuma kuna tare a daki guda ko kuna tare a aji guda za ka in kun taru jira za ka wani shi kawai kansa ya sani a duk abin da za a yi komai kawai shi ne wani za ka ga kwata-kwata ina shi bai da bai da abin nan eh, mutuntawa to dole sai kai tahammulil adab kana tare da mutane da yawa sai ka karanci mutane ka lura da abubuwan da suke abu nan shi za ba za ka gane ɗabi'ar mutum ba sai kun yi tafiya da shi ko kuma kula da shi a wani wuri ke ɓantacce wanda zuwa kuka yi ba na kamar kun yi tafiya yanzu kaga wanda yanzu ya baro gidansu wanda ya baro gidansu in sun haɗu a makaranta ko kun yi tafiya wani gari makaranta ko kun yi tafiya wani gari wani aiki ko wani abu da ko kun yi tafiya duk lokacin da kuka yi tafiya da mutum za ka gane ɗabi'unsa da yawa duk lokacin da kuke mu'amala da mutum har kuka yi tafiya ko kuke wata mu'amala wanda ya baro gidansu wanda ya baro gidansu ana cin abinci tare ana kaza ana anan za ka gane mutum wani daga cin abinci kawai za ka gane mutum daga cin abinci za ka ina daga nan za ka gane kawai wanda aka ba shi lokal gamar sai allah ya samu balle a baki ja a kawo ni gina da biliyoyin kuɗi kada za ka ga wawa to sai ka yi ta hammuli da Allah ka rinka ka rinka ɗaukan ka rinka haƙuri da jama'a duk lokacin da za ka rayu da jama'a sai ka yi haƙuri wani idan ya zo butar ɗakin zaga shi in ya ɗauka sai ya ƙara da ruwan ko ba zai zuwa ruwa ba kuma in dai shigo ɗaki ne da ruwa a bokiti to kawai zai amfani da shi amma ba zai tabbar ɗauko ruwa ta ko yau. a can ko a tanki ake shigowa da shi shi kawai haka yake to sai ka sani da zafi da zama da shi ya ta da ala shi sa irin waɗannan haɗoyin da sauran su suke kawo mutum ya gane mu'amala da yadda zai da mutane amma kullum a gida kawai kake ina baka san abin da ake ciki ba samu da ake ciki a gida ka taso a gida ka tashi kai abin nan duk wannan ba za ka san abin da ake ciki ba sai in za ka gane hakurin mutum lokacin da kuka yi tafiya a zo gado yana ce maka kai kwanta a gado ni kwanta ni zan kwanta a ƙasa a'a wasu abubuwa haka a a zo abubuwa sai ba za ka yi gani za ka ga mutane kala kala to kai ta hammuli da dole sai ka yi haƙuri da cutarwa mutane inda za ka rayu da su wani guri ko guri fada ka yi fada mana ka yi wa mutum fada ka ladabtar da shi ta hanyar masa nasihu da fada da sauransu in kai ne babba da shi to duk abun da ne wanda bai dace ba ya kamata ka rinka nusar da shi akwai inda za ka nusar da shi da fada akwai inda za ka nusar da shi da tsawa akwai inda za ka nusar da shi da maganganu kowa da yadda za ka nusar da shi saboda ka kamun la'aza shine kowa ka iya tahammulin yadda yake warujir jiyar malama a nan yawanci ka rinka dawo da zargi a karan kanka wane da wani ɗazun nan ka amma wane wala da abin mata haka ba ka rinka nadama ka da abin mata haka ba yadda na mu'amalance shi na wallahi bai mun daɗi ba gaskiya na yi kuskure a haƙƙin wani ko da ba za ka ce masa komai ba wani sai ka rinka jawo da zargi kan kar kowa ya zama shi kake zargi bai kai ba ka gudun kanka a wani sai ai kai da kanka za ka rinka yi kuskure kai da kanka ka san abun da kai ba wani bai ba to ka ka zargi kanka ka rinka abu ne zargin kanka akan abun da kai da ga misali wani shi baya son zargi kanka misali ababen hawa ko mashin ko mota ko keke ko abubuwa da ake hawa wani sa za ka tabbata tabbata kai kai wa mutum kuskure akan hanya ya kamata ka rinka nadama daban masa kuskure da ban yi haka ba ni ne na shiga akan hannunsa yake sai ka rinka nadama ka wani gaskiya ni na masa kaza wallahi a ajibin nan abin da na faɗa masa da ya dace ka kuma wani kuma na yi masa irin wannan maganar a cikin jama'a gaskiya da ban masa to irin wani abu ka rika dawo da zargi kanka wani sai za ka ga wata ɗabi'a ta ɗauke ka duk ɗan adam zai iya yin wani abu wanda ba daidai ba a cikin mu'amala da yake to sai ka dawo da zargin kanka ba in ka gane cewa ba kai daidai ba kawai ka ce a kai kawai ka za a gyare shi a abin a sai ka dawo da manama wanda yana daga cikin alama kyakkyawan ɗabi'a domin yana sa tawagu da rashin takabbur yana sa mutum ya zo mai kaskantar da kai da rashin girman kai inda za ka rika zargin kanka cikin abin da kai wanda ba daidai ba so in kana mu'amala da mutane to dole za ka abin wani sai za ka yi tsawa ka wuce yadda ya kamata ga mutum to amma wani sai kuma sai ka ce masa ga sai kake kai kafa kaza kaza a ka daina a ne sai ka zargi kanka kan abu sannan na takwas wata farrar bi ma'rifati na nafsihi juna gari mutum ya ɗaitaka da sanin wato matsalolin kansa ba tare da damuwa da matsalan wani ba ka zauna ka nitsu ka rika zuwa matsalolin kanka shin kana karatun ƙura'ani kana karatun ƙura'ani a rayuwarka ka duba wannan ba kalamar matsala wace ba ka karatun ƙura'ani ba kalamar matsala wace wace an yi ka taɓa haddace hadisa da sallallahu alaihi wasallam kuma guda biyar kuwa ko kawai kinkan kawai kake a cikin jama'a ba ruwan maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin ka na musulmi ka ce ka rujewa har haka je jami'a ka taɓa kana da hadisai goma a haddace da ka shigo jami'a duk da tattalin da kai tayi da karanta karanta da kai tayi Allah a cikin su akwai hadisai goma da ka sa su a kanka al-Ibn hadisi biyar level 2 hadisi biyar ko level 1 hadisai goma tun daga first semester har second ta hadisai goma shi wannan level shi ma haka 4 3 4 ka sama hadisai arba'in misali kafin ka gama jami'a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inganta waɗannan ka shi su kalau guda arba'in saboda su ne duniyar ka su ne lahirar ka amma kuma da kake sayin nan in baka yi sa'a ba kawai su duniya ne in ma ta samu kana kana wannan shin na filfili kana yi kwa shin wai tun da ka shigo jami'a nan ka taba sallan walaha da hanki, karfe tara da rabi ko goma ba lecture ka yi alwala kawai ka je masallaci ka yi raka a biyu ko ka yi raka a hudu ko ka yi raka a shida gwargwadon da ka san kayan ɗinka raka a biyu ma sai ka taɓa da hantsi ka tashi ko kuma ce kawai kai kullum da hantsi za ka an yi ka taɓa tun da ka zo jami'a ko kawai ka zo ne ka ɗebi abin da kake tunanin za ka jiwa ka fita yawon da yawon aiki shi kenan ka taɓa yin wani hannu ba sai ka zargi kanka ka duba aikin kanka ga abinci ga iyayen ka duk sun ya maka ayyukan gida ta zo nan kawai kana rayuwa ga ni'ima kana da hostel kana da ɗaki akwai wuta akwai ruwa ga zaman lafiya ga nutsuwa annabi sallallahu alaihi wasallam tun da yake a duniya har ya bar duniya shine bai yin halitta bai taba koshi sau uku ba har ya bar duniya kai kuma ka karya da safe har ka zo kana gingiri a a cika ciki kamar ba ɗalibi ba kamar wanda sai ka zama lecturer ka rinka cika cikin <laughs> wa ya ba ɗalibi yana cika cikin ɗalibi ba ya cika cikin kana ɗalibi ka ce za ka yi ba kana ɗalibi ka ce sai ka yi bari a in Allah ya bari ka huta in Allah ya mai kiwa ka huta amma duwa <laughs> in kana ɗalibi ba dole ba ne kawai duwai nan ba ba ta su ake bayan su ana ɗalibi kawai ka samu abun da zai rike ka na rayuwa kar ka zauna da yunwa in da hali amma abun da zai rike ka na rayuwa ka haɗa ka da ka abun da cikin da to ka ci ka ka ka ci ga jam da rana ka ci ga jam da dare ka ci ga ba ina to sai ga baka yi wasu abubuwa da yawa ba me ka haddace me ka haddace a zaman ka na jami'a izu nawa za ka haddace daga labulon zuwa ka gama izu nawa za ka haddace su aka halice ka don su a duniya sauran ka ba kana ji ba to izu nawa ko za ka haddace kafin ka gama jami'a me za ka yi me kake tunanin shirin yi yanzu a jami'a kana da tayin da za ka yi ta nazarin abubuwa da yawa ba ka wasu ayyuka da yawa duka ajiye su yanzu karatu kake me kake tunani akan menene matsalolinka ya kai kullum kawai sai ka zauna kai ta surutu bokon ma da ka zo ba ka yin ta sai surutu nisa aka zauna kana surutu ya zai ba ma da ya sai surutu wannan abu yana bani mamaki ba ma da ya ka zauna kana surutu ba ma da ya kawai wani ɗaliban fija ba wallahi haza amru ajib rib rib ai lokacin da muke jami'a islamiyya in ana ganin ka da yawan aboki ma wanda kuke zama ku yi hira kai ba ɗalibi ba ɗalibi ba shi da lokacin da zai zauna a daba ba mitin na wani abu da zai amfani al'umma ba ba maganar abin da zai amfani wasu al'ummar ku ko ya za a taimaki wani ya kasa registration ko ya za a taimaki kaza a yi kaza haka kawai ku zauna kuna zuwa ku kalli mota ku kalli wannan mutum yana cikin da kalli yana surutu wai don lantara mai zuwa kawai ka yi awa ɗaya awa biyu kana dani to me amfani me amfani wannan tani ka je ka karanta qur'ani a masallaci kari ba kari ka je karanta boko lafiya ka shiga library ka karanta kaza ka wuce wannan wurin duk wanda karanta shi na wannan abu ka wuce wannan wurin kuma ka amfani shi ka amfani da shi amma time management babu ko kana ɗalibi shi kenan sai ka kowane ɗalibi ya goye da ka kawai sai haka ake yi sau da ma ya kawo a yi zakirun kawai shi kenan ka wannan da zika a bayan wannan da zika a bayan sun tsaya suna ta surutu ka wuce su ka je har ka gama lafiya ka dawo wai suna gudu da zuwa kai ma'aza kwata-kwata bai ba ka rinka duba laifukan kanka tafi duk da wuce wala ya wuce har abada ba zai sake dawa ba minti ɗaya in ya wuce ya wuce awa ɗaya in ya wuce ya wuce awa biyu sun wuce sun wuce ba ka yi kaza ba ka yi kaza yanzu lokacin yin kaza da i kaza duk abin da za ka yi lokutan ka zama masu amfani in ma duniya kake yi yadda ya dace kin yadda Allah ko kuma kana gina lahirar ka ba malami ko ke bari yi nafila malamin da zuwa eh bari yi nafila malamin da zuwa a ko wani assignment wanda next week za a yi committee karka ce a ah, filin akwai sauran lokaci sai sati biyu da za a yi ka yi shi a yau wani ka huta kafin nan kake amfani da wancan lokacin kuma na wani abu to in dai malami bai zo ba to lokacin yin wani abu ne muhimmi lokacin wani abu ne muhimmi amma ina ba mutum ya rika duba aibin kansa karka ta kana aibin kana duba aibin wayansu duk lokacin da aka haɗu za a rika surutu dole da an shiga cikin cikin mutuncin wayansu ba za a yi abin kirki ba kuma sannan ba ya haifar da alkhairi dukkan kasashen da suka ci gaba a science da technology a duniya ku ya su gani ba su da jamobi ku tambaya ku duwan da ya kowace irin kasa ce a ina ya ga dama eh lallai sukan yi irin wasanni ina da yamma na motsa jini haka nan wasu matasa masu bukatan haka su yi amma yawanci za ka ga yawanci kasashe za ka ga ko mai shago ne yana daga cikin shago yana wasu abubuwa kafin mai sayan kayan su kuma ba zuwa ake a bakin shagon wani a zama jama'a ba zuwa cika gurin kawai a kewaye wancan ya zo daga gida wancan ya zo daga gida a ta surutu ana ta magana ana ta magana wani duk da biyu ne irin namu da muka da abun kamun ba mu da aiki to ka ringa duba irin na ayyuka ne ka gyara in ana yi a gari a waje amma a jami'a bai kamata yi a jami'a ya kamata ɗalibi ɗalibi ne in kana so ka zama ɗalibi cikakke sosai to ka rika isolating kanka daga jama'a ka rika zama kai dai yawanci dalibi kai yawanci a wannan zamani kan su zama mutum ke yawanci ka rage shiga jama'a gaskiya don Allah sallallahu alaihi ya faɗa za a yi zamani zamani da ya cancanta in kana so ka tsira daga fitina ka rika yawanci rike ka kana da yasunta idan kana so ka kace ka kanka sai dai ka haɗu da mutane kirki to duk lokacin da ka wayi gari kullum kawai ka ne da eh ta ce amma ina shi za ka ga wannan kasashe mutum ya ma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalamu wa rahmatullahi ya wuce ka wuce in akwai wani matsala da taku da ta hada ku sai ku zauna ku tattauna matsala mai amfani ko da za ka amfani ko da za ka amfani ka harkan karatu ne harkan ilimi ne harkan sana'a ne sarka mai wani abin da ya dace kenan amma ba mutum ya zauna kullum baya kuma laifin kansa da gazawar kansa ba sai laifin wayan su wa talaqatul wajh lissagiri wal kabir wace ya zama mai su wace mai sake fiska lissagiri wal kabir wato ga manya da yara manzo Allah sallallahu ya kasance yana sake fiska ga yara yara ya sun yi wuyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun ji kancin jikin sa ya biyo layi a Madina suka bi zuwa gure Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da kanci a jikin sa na karar kanci in ya wuce a layi ana gane ya wuce ta wannan layi saboda yakan bar kanci a baya amma duk da kashi mutum ne mai yawan son turare ko yaushe na shafa turare a jikin sa har gashin kansa Aisha radiyallahu ta'ala ta ce har a rubuta yake tana ganin kyallin yalkin tirare da yake shafawa abin da na'ud a kansa sannan suna suna mai yawan shafi tare da cewa shi haka kawai in ya hada zuba in musulai suke cewa suna kankaran gumin jikinsa don su sa gumin a cikin turare don ne gai gaishe sallallahu alaihi wasallam to idan ya zo so guri yana wucewa sai yara su rika fitowa a guje ko sun ji kanshin jikin da ko sun ji muryarsa sai su fito a guje to yakan tsaya ya gaisa da wannan ya gaisa da wannan suna taɓa hannunsa hannunsa a cike yake haka tafin hannunsa suna jin laushi a hannunsa suna suna kiman ƙanshi sai rinka shafa fiskansu yana yana yana sumbantan kayansu suna sumbantan kayan saboda haka in ya shafa in ya shafa fiskan yaro da da hannunsa sai yaron bai je gida sai iyayen yaron mata su kuma suna rungume yaron saboda ƙanshin da ya ɗebo a jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya yakan saurari hatta mai tafi hankali ta tsaya ya saurare ta ta yi magana wata mata tana tafi hankali ta yi sulala ina so da saurari ka tsaya ta saurare ta sai tsaya tsaya saurare ta abu ne eh, alaƙaƙi wacce sannan mutum ne mai sake fiska ga kowa da kowa da manya da yara amma ya gaba fi haƙƙin lafi ta baraka wata yana fi shi in an taɓa haƙƙin allah annabi sallallahu alaihi wasallam yana fishi in an taɓa haƙƙin Allah shi sa ana so ka yi fishi in an taɓa haƙƙin Allah ya zama fitinka in an taɓa haƙƙin Allah in an yi wasa da al alƙur'ani an yi wasa da addini an yi wasa da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dole mutum ya fishi sai kuma in yana isar da huduba wani sa'in yana huduba razana a jini ana razana in yana magana sai fi magana da ita jikinsa so da yakan haɗa guri da yana da yana amma in wanda haka kana da mutala ga da waje da tsagiri wal kashi to wanda daga cikin alamomi nake kyawun dariya sai ta in Allah ya maka mai yawan fara'a to eh, saboda duk fara'an da kai ga mutum ko mutane ko mutumin da kuka da shi in ka zama yawan dariya duk dariyar da kai sai ka samu lada shi ta wanda Allah ya ce mutum shi mai yawan fara'a ne ko mai yawan dariya to yana kiban lada ne ba in kai kuma mai ne ba sai ka da dariya abin karkare kar kullum akwai wanda zaka ga shi kullum a turbu ne to ka rika dan dariya wani jirgin za a wasu da ka yi dariya sannan yake samun yi dariya da ƙyar to ba ba haka ne eh, ka rinka koyowa ka rinka matsawa kana ɗanyin dariya hakan nan <laughs> na goma ولطف الكلام في دون لمن دونه ومن فوقه yana da taushin magana ga wanda yake kasa da kai da wanda yake sama da kai ko wanda za ka yi wa mu'amala shi ne na kasa da kai ya zo nema ba ka ga masa laushin magana a nan ba ana nufin bakariya ba yawa abu da ba zai yi maka zaki zaki ya fi kauta a tsokai ne kai ka kasan abu ne amma za mu maka sai sati biyu ka dawo wannan lauji <laughs> magana ba ta da amfani a gaskiya abu wannan ya saba ka'ida ba ma yi za ka sai abu nan kawai cikin laushin magana ke nan ka ga abu gaskiya to cikin nutsuwa domin ba ya yara ba haƙinci ba karya sannan ka ga mutum da usulubi mai kyau ka ga mutum cikin laushi duk wanda kake masa laushin magana ina da kyau amma wani zaka ga gatsali gatsali ba cikin dabi'a mai kyau wani ko babban ke magana sai ga yana gatsali wani za ga malamin sai ke magana amma yana gatsali ya daga cikin abin da ke kawo albarkan ilimi ka zama mai ladabi kana mai girma malamanka amma wani za ga ina bai wasan darajar malamin wani bai wasan darajar mahaifinsa ba kawai yana magana da mahaifinsa ta wani ne to wannan kuskure wanda bai san darajar mahaifinsa ba zai san darajar kowa ba to ana so yanzu mutum zama mai lutu karkara kana magana da mahaifiya kuma ta magana cikin mitsuwa, kana magana cikin kunya mutum ya yi ta kakakaka da mahaifiyarsa eh, a ki jira ba sai sai na je na dawo gaskiya ya ki jira wasu fi suna yau mahaifiyarsa dole ka zama kana mai lutu karkara sannan ko da abu ne eh, a kasa da kai ne mutum zai zo wurin ka neman wani abu ya musu abin lutsu wani za ka ji in bai san ka ba ko ya ka buga hello haka za ka ji ba waye ne kyansu suna na wani wani ha <laughs> ina yi to wato inda wani ne shi da ne shi kawai ka ta mutum yana kuma waya shi kana daga salamu alaikum wa rahmatullah kowai salamu alaikum wa rahmatullah ka san cewa wani ne wanda ba dole sallama amma assalamu alaikum wa rahmatullah kawai shi duk wanda kake masa assalamu alaikum wa rahmatullah ka masa gaisuwa da ke kowace a duniya yawa wato nan kawai sai ya magana ah ya ce hello waye ne ka kai magana mana sai ya kawai wani yanki kawai ya sai daga waye da wani jin kunya to wannan ɗabi'a ce wanda ba ba. ta dace ba amma lokacin kalam in kai wa mutum da tsibir kalam sai kai kuma daga baya a ce wani babban mutum ne to ba za ka dawo kana da dama ba Allah ya samu alam Allah waɗannan su ne alamomi guda goma da shi a wannan gabar na akwai sauran alamomi kuma da wasu malamai suka ambata sha Allah ta'ala wadda muna rayu lokaci na gaba za mu gansu muna fata Allah ya samu dace wallahu a'lam na addu'o'i masha Allah dukkan wanda suke bukatar addu'o'i gudu bayan Allah muna fata Allah ya karbi addu'o'in Allah ya gafarta mana kurakuren mu Allah ya hada mu cikin jannatin firdaus dukkan damoyi Allah ya raba mu da su kowa Allah ya bashi nasara cikin karance karancensa Allah ya ba mu iko aiki da abubuwan da muke fada Allah mu sadda ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد iyayen mu Allah ya gafarta musu malaman mu Allah ya gafarta musu kakannin mu Allah ya gafarta musu Allah ya farka hamu cikin kaburburan su duriya mu da iyalan mu Allah ya mana kariya ya kare su daga duk wani fitina da sharri shaitan ya tsaye da mu bisa imani karatun alqur'ani da haddace shi da riko da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya mana da albarka cikin gidajen mu ya kare mu da kariyarsa duk abin da ya dame mu Allah ya mana magani Allah ya kawo mana sauki a rayuwa saukar mana da albarka wannan gari na gombe da sauran garuruwan musulmai baki daya dukkan fitintinu da suke faruwa allah kawo mana saukin su abin da ya gagare mu a isan mana a kansa اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا أبدا ما أبغيتنا واجعل بالوارث منا واجعل فقرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة جدارا ولا تسلط علينا بذنوبنا ولا يخافك فينا ولا يرحمنا duk abin da yake da alkhairi a wannan jami'a da ɗaliban da suke ciki da ma'aikata da kowanne Allah ya tabbatar mana da suna alkhairi da shugabannin ta duka Allah ya basu nasara wajen yin abu da ya zama alkhairi ga gare mu baki daya subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk Thank you.